dan nimurmur an kasa taimakon ka dan kira fa ake min wai yau rara ne sai waya bani wai a gwamnatin mu an kasa mun waya jiki na yi sanyi yau program ma a daddafa nake yin sanata barau jibrin maliya a yau ka raba kaya ma'ana ka raba ofa sama da 40 da wani abu amma shagirgi ba bai Kano bahi da ilimin da za a bahi wannan shi bangaren da za a bahi daban ni ba magana injiniya Abba Kabiru sun nake maka ba ni fa duk wanda zai taimaka mini shine nawa in dai ba zai fita daga wannan rubabbiyar jam'iyyar ta APC ba to shawara zan bashi ya koma rarara ya dauki gadin gidansa ya bashi ya dinga zama a bakin gidan Salamu alaikum masu kallon mu yau ma a wannan shiri na gauri ga waina kai tsaye bari mu ji da muke tare. Sunana Jamilu dan kuda kabo sarkin yakin sanato Baro Jibrin Maliya kuma SA Propaganda sabo fil na da Tanasir wanda ba na nada ba. Assalamu alaikum sana ambasadan zaman lafiya na dindindin mai kujera a jihar Kano kwamar shehu sani dala bayan da radimar mura najeriya kai ma wanda ba na da ba <laughs> assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu sunana shagir girba bari ma usama tsamiyar karage zalo tsira da aminci su tabbata ga fiyayyen halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sunana injiniya husaina aliyu kofar ga dan gwagwarmayar siyasa a karkashin tutar jam'iyyar nnpp yau ma game da matasan naku kuma a irin gwagwarmayar ta siyasa za mu ja ina ka tsaya kuma ina za a soma kuma a ina ake to alhamdulillahi rabbil alamina wannan ranar farin ciki ce a gurina wanda yau kimanin wata na biyu waya android ta gagare ni na kewaye jihar kano da arewa gabaki daya kowa ya sanni mabiyin ɗariƙa kwankwasiya ne ni yaron mai girma gwamnan jihar kano ne ni na karaɗe kano kaf an ka siyan waya ne bara ga wasu gwamnonin na arewacin kasar nan karshe a shiga abu akan mata shiga shi abin a gida wannan fa ba halin kwankwasiya bane ba maganar ka ce ka karaɗe Kano duka kana neman waya ba a sai ma ba to na roƙa ba a yi mun ba sannan na dan girman annabi Muhammadu a taimake ni na ji alal kaɗan kaɗan da wurin yan uwana talakawa cewa akai fa kula da shagirgi ba kake roƙa sai ma waya ta ina za su iya sai ma waya da ka aiki akarma kallawo ashak dauda abdullahi kakutu rarara ya ba ni naira dubu ɗari biyu ya ce in sai waya iphone saboda annabi muhammadu allah ya sa ya gama da duniya lafiya ko dai so yake janye ka ne a ah, to ai misali inda annabi muhammadu ke a nan aka yi madina dan kwankwasi ne ni har yau amma any misar game over kuma yana iya canjawa yanzu ya ce zai kara ma wata za koma ko yaya wallahi alazim in dai akwai wani dauka ta ya kan zai ta annabi muhammadu to ko eh, ko ko ko NNPP ne sai in shagirgibau kai kuma an ce fa apc nan tunda ka makale aka baka buhun shinkafa wancan karan barau da dan kuda suka taimaka maka har yanzu shiru kake ji ina kake ci gaba da lura da al'amuranka da ma iyalanka ne to eh in ce Allah ya kara annabi daraja Allah ya kara annabi daraja magana ta gaskiya a amfanin zunubi romo in ji mai waka magana ta gaskiya duk wanda yake siyasa a najeriya kai a duniya ma yana yi ne don a taimake shi ba yana yi ne don wani ra'ayin kansa ko kuma a'a don isuna ko don wani abu ba duk mutumin da yake siyasa yana ne dan jarida don a taimake shi magana ta gaskiya ni taimakon da nake nema a daunawan 'ya'ya na fa a daunawan 'ya'ya na fa karatu ni duk wanda zai dauka nauyin karatu koma NPP mana gashi na suna daukan nauyin yara suna kai su kasashen waje sannan kuma an ana karatu kyauta da abincin tatsotsi a makarantun firamare da sakandare to ni dai magana ta gaskiya ni tsadawa ta kare domin ni ba abin da zan ce da Allah na gode wa Allah na gode wa Allah na gode na Allah ƙara annabi Muhammadu daraja da karama fil jannati ni dai kukan da nake a yanzu ba taimakon kai na nake nema ba a taimaki na karatunsu domin duk mutumin da ya taimaki na karatunsu a yanzu ko daga jam'iyyar apc ko kai ko a jam'iyyar kayan an ce ga magani amma kana tafiya wani wurin ga nnpp tana daukar nauyin yara ana kai su kasashen waje sannan kuma karatun nan kyauta ne me yasa ba za ka kai su makarantun gwamnati ba ne to makarantun gwamnati magana ta gaskiya yanzu karatu ya fi karfin dan talaka magana ta gaskiya karatu ilimi ya fi karfin dan talaka gwamnatin injiniya baka kabiru su a ni ba magana injiniya abba kabir yusuf ke maka ba ni fa duk wanda zai taimaka mini shine nawa kuma duk wanda zai zai bani shine nawa da zaman me kake da dan guda kenan da ya hana ka koma kwankwasiya tun da kaga na ale a APC ana taimako na kuma ni ba zan bar APC ba sai na ga abin da kuma rara ka hutu yanzu dai nawa suka kenan a'a ni ba ran gaya maka dan jarida tun da nake siyasa ban taɓa yin jam'iyyar da ta taimake ni irin APC ba shi isa nake ta haƙuri idan na kwana goma ban ci ba ba zan ce a'a yau apc allah wadai ba domin da ta taimake ni kuma yanzu ma za ta taimake ni injiniya ga waɗannan ƙorafe-ƙorafe dimarmar ya ce ya yi ku taimaka mai da waya har kai ma ya roƙa ka hana shi ga kuma a gefe guda girgir bauna neman a ɗauki nauyin ƴaƴan karatun ƴaƴansa ya za ku yi da irin wannan wasu na son shiga wasu na son fita to alhamdulillah rabbil alamin dukkan godiya su tabbata ga fiyayyen halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam abinda nake so na haska maka matukar shagirgir ba zai cire wannan baƙar hular ta kan tasa ba wallahi tallahi 'ya'yansa sai dai su mutu a jahilci jam'iyyar apc ba ta ɗaukan nauyin karatun ɗan talaka jam'iyyar apc ba ta iya biyan kuɗin makaranta ballantana ta ɗauki nauyin wasu waɗanda ba za su iya ba jam'iyyar apc ba ta iya zuwa ta je asibiti ta je ta taimaki al'umma an da mahatta makarantar da yake ma magana a ɗauki nauyin karatun 'ya'yansa an daddatsa makarantar nan mai girma gwamna ya dawo da ita asibitin da za kwanta a baka magani suka je suka daddatsa shi mai girma gwamna ya dawo da shi saboda haka abin da nake so na gaya maka in dai ba zai fita daga wannan rubabbiyar jam'iyyar ta apc ba to shawara zan bashi ya ko koma rarara ya dauki gadin gidansa ya bashi ya dinga zama a bakin gate wala ina zuwa wala Allah idan rara ya bashi ina zuwa idan rara ya bashi gadi a jikin gate din gidansa ina mai tabbatar maka da cewar duk lokacin da ya fito da safa ya gaishe shi ya gaya masa matsalarsa ni na imani da Allah yake ya dauki nauyin sa rara ne zai masa amma ni yake karatun ma kamar wai bashi ina zuwa alaji kasashen waje wallahi duk cikin jam'iyyar APC babu wanda zai iya daukan nauyin karatun ƴaƴansa yaudarar kansa yake ga inda ake daukan nauyin karatun mutane ka duba ka gani duk wata firamare a jihar Kano mai girma gwamna ya raba littattafai ya raba uniform abinda ma nake so na gaya mai girma gwamna wannan manyan makarantun da suke a jihar Kano makarantun gaba da sakandiri mai girma gwamna ka ce ka rage wa ɗalibai kuɗin makaranta kaso hamsin cikin ɗari amma shugabannin makarantar nan sun ma ki su ba da dama a je a registration saboda ba sa ƙaunar a samu sauki billahi lazi la ilaha illa huwa in Allah ya yarda mai girma zababben gwamna kai zaka ci gaba da gwamna a Kano kuma duk wanda muka samu da hannu cikin hana bawa ɗalibai dama a fito a registration din nan wallahi sai mun cire ka amma ce an gano ba kayan da kuka boye kuka na yan jami'ar APC na tallafin Tinubu Alhaji wane ne ya boye kaya mutane marasa gaskiya nawa aka samu a gwamnatin Ganduje Malam dan koda SA propaganda wanda ba na daka ba ga waɗannan korafe korafe duk rakon da kake wa shagirge bawo ƴaƴansa san gagar ka dauki nauyin karatun su ka gagar ka shi gidan barau a kula mai da wannan ƴaƴan nasa ya za ku rika irin wannan tafiyar kenan ƙarya ko kuke yaran tsula faɗan ƙarshe ɗan gwari ku farka ta kwance faɗan ƙarshe tsaya ka jin gama Allah ya saka wa sanato Barau Jibrin Maliya da alkhairi DSP na huɗa a ƙasa sanata Barau Jibrin Maliya ka gama yin komai sanata Barau Jibrin Maliya a yau ka raba kaya ma'ana ka raba ofa sama da arba'in da wani abu amma shagirgi ba bai samu Kano ba da ilimin da za a bahi wannan shi bangaren da za a bahi daban abin da ake so ƙara gaya maka sanata barau jibrin maliya ya raba ofa sama da arba'in da wani abu sanata barau jibrin maliya ya taimaki matasa ɓangaren aiki sanata barau jibrin maliya ya ba da aiki mara adadi abin da nake ta zargin da shagir girbauke na cewar kai ne kake dakile ka ringa tsayawa in faɗi magana tunda ni na zo da magana ba kai ka zo da ita ba abin da nake so ka fuskanta shine Allah ubangiji ya saka kantoman jihar Kano da alkhairi kantoma ashe kai shago ne kantoma mun ga wani tsagi gera a gwamnatin ka ya zo ya ka maka naushi ka sa matasa sun masa mugun duka yanzu yana gadan asibiti kan toma ka kai namiji wallahi da ban taba tunani kan toma kai ke ba yanzu akwai jami'in gwamnati ina asibiti ya san paralyze saboda yau kan toma rahin kunya to irin wannan ake so idan mutum ya tsagera aka san barayi a karkashin office din sa zai rashin kunya a samu wani wasu su kenan gawuna ba sai ya zo a ka jin ga maka gawuna wallahi ya riga ya zo ko ana so ko ba a so ko irin wannan gwagwarmaya na mutum aikin injin abu kabiru su gawuna namiji ne ga muna kana gani ya tsaye ka san cancantacce ne da shi da mutala silan garo ai shi yasa ina so ga ma duk APC nigeria cup wallahi azim babu lusari in ka tafi Yobe akwai mai mala in ka tafi Maiduguri akwai zulum in ka tafi fatin daga ci aka yi wata taki ana korafi akan ba a jin gwamnatin shi duk yoban da idan ka tafi ah, Kebbi akwai kauran gwandu idan ka tafi kai tsaka jin ga maka ka tafi jiga akwai dan modi na rantse da Allah duk shugabannin APC babu lusari ba shashasha ina son ƙara gaya maka kuma ina so son kara ƙara tabbatar maka da wani abu mabiyanka ko ka suke baka lura da su a wannan tsarin yankan wutar da kawai take tafiya girgirbo abin da aka yi masa duk wa'annan gafalallen da suke jam'iyyar kwankwasiya wallahi ba a yi musu ba babu wani aka ba keke wai baba in aka yi maka kai wa'ayanka mana duk duniya za ka ji dama ai an musu me ba a yi musu ba yau a baka mota yau a baka babur yau a baka kuɗi yau a baka aiki me kake so a yi maka kai yanzu misali kai yanzu kana so gaya min gwamnati ta ɗau nauyin ɗanka idan ta baka aikin yi ta baka abin da ya kamata kai ba kai kamata kai ba abin da nake so ka fuskanta APC idan ta raya ubanka to haɗan mm. APC idan ta raya ka ta raya na mataka to shi rana waye ko baya gani wannan ni abin da nake son gaya maka cewa ka san kowa ina son taimako kuma shi ma ina bukata taimaka masa abin da yake zuciyarsa ya faɗa amma duk mutumin da yake APC billahi lazi ba zai zama kaskantacce irin dan jam'iyyar kayan gwari a jihar Kano ba na tabbata shi da yake gidan sanato Barau Jibrin Maliya wallahi mai kyauta ne kuma zai iya ba wani duk wanda yake gidan sanato Barau Jibrin Maliya mutum ne wanda zai iya ko alheri amma ka ga mun dan kwamishina ko yaron kwamishina ko yaron sanata ko yaron dan majalisa a jam'iyyar kayan gwari ne zai baka dubu uku shi ma ba su ci ba yaran su su batun wannan waya da kace fa an sai maka cewa ake wai wannan kawai a baki ne ba a sai wannan wayar ba so ake amma shigo shigo ba zurfi ka bar tsarin da kake na kwankwasiya ka koma tsarin gandujiya a Kano har gobe ina kwankwasiya kalubale da fuskanta a ciki duk wa'annan mutane suka kewaye mai girma gwamna ba kauna gwamna suke ba ba ƙaunar tsarin suke ba gani suke wai baka kai matsayin ko matakin da za a ce sai ka gansu ko sai sun taimaka maka na rantse da Allah da matakin karamar hukuma da mazaba ta karamar hukumar ka ya kamata a rika jibanta lamarin ka ba sai ka je matakin gwamnati ko kaga gwamna ba ni bulldozer ne duk duniya injiniya Abba Kabir Yusuf kadai na sani amma saboda mugunta irin ta kamen dan gwamnatin Baba Abba Kabir Yusuf an hana ya taimake ni yau kuka ake a jihar Kano ana cewa wai dan adawa Abdullahi Dauda ka Kawutar Rara ya so wai naira dubu ɗari biya bani a neman dan kira unguwanmu wai jam'iyya ta me ake ce ma wai jam'iyya wai dan nimurmur an kasa taimakon ka dan kira fa ake min wai yau rara ne sai waya bani wai a gwamnatin mu an kasa mun waya jiki na yi sanyi yau program din mu a daddafa nake yin sa ka gani ko wantan da suka mana musamman duba da har yanzu gwamnatin bata gama daidaita ba ana kotu ana kai ana kotu gobe kada ka manta fa a cikin watan namu habbarawo an samu kayan da mai girma gwamna ya so wannan shinkafa ya iba ya ji ya tafi da su wannan adalci ne na rantse da Allah da ya aiko annabi Muhammadu kwamishina guda goma a cikin gwamnati na fi sa amfani na fi ba da riga kun samu kayan nan ba an ce an riga an raba muku dama yan APC kwana idan an bani kwallon shinkafa jahimu ta ci ni kwankwasiya ra'ayina ce tsari na ne ina a don kwankwasa ran abba kuma a yau na ce na ayi ra'ayi ra'ayina ne siyasa jama'a ina kwankwasiya har yau me yasa ba za ka canja ba abin da ke faruwa na yadda ajira daga Allah sai lokaci sai ga wani yazo kenan a kawai daga Allah sai lokaci in ga wani yazo ya daga Allah sai lokaci shagir gabo me yasa ba za ka tafi eh, ka bi alliance su injiniya ka bi gaba duba da su ne suke taimako su ne suke daukar nauyin karatun yara kuma su tallafa ma da abin da za ka tafi da alaman gidanka to magana ta gaskiya dai ita duniya a a duniya ake neman duniya kuma a duniya ake neman duniya kuma mutum ko kashin awaki kuke da shi idan ba zai taimake ka ba wallahi aikin banza ne ka watsar da shi Allah ya ji kan fadar bege Allah ya sada shi da manzon Allah ba na manta wata waka da fadar bege ce cewa kai aje kowa ka kama annabi ne gaske domin ni na riki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama so na da manzon Allah shi isa nake ganin bayan makiya idan ka ce zaka ga bayana sai ka ga Allah ya alfa ce baka da godiyan Allah yanzu dan guda gama cewar ana raba maka ofa ana baka abinci ana kuma baka abinci to ai bari in ga maka yi dawainiyar gidan bari in ga maka bari in ga maka wallahi in ka riki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hi kadai kuma kai imani da gaske ka riki annabi kai wallahi zan iya mutuwa akan manzon Allah amma akan komai ba zan iya tafiya lahira ba domin ni siyasa na san a duniya ake yanta akan dan siyasa ba zan iya mutuwa ba amma akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kai ni du na ma daina magana dan siyasa i taimake ni kadai duk mai kaunar manzon Allah ya taimaka kawai ne kana kauna ba lalle kwankwasiya ba ni ba lalle kwankwasiya ko wani abu kawai ni din masoyin manzon Allah kawai ya taimaka min yanzu idan kwankwasiya ta ce ka dawo tsarin za a taimaka maka zaka koma ko kwa za zaka ci gaba da tsaya kana jin hudubar dan guda to dan jarida zan tsaya duba an gani shi komai ai sai an nutsu he tsaya duba na gani wannan irin taimako za su yi mini ai mai magana yana cewa ruwan da ya rike ka shine ruwa kuma bari in gaya maka wani abu magana ta gaskiya ni ba ba na gaya kowa bukata ta sai Allah sai manzan Allah ni na san me nake ciki kuma ni ba zan zo ina kuka ina cewa yau ga halin da nake ciki ba amma duk wanda yake kaunata ineme ni ya taimake ni wannan shine masoyina na cikin wani hali a'a to wai ba cikin wani hali ai duk injiniya nan suna shanawa da gwamnati to ni dai na gode wa Allah na kare wa annabi salati idan idan duk kuma mutumin da yau a duniya ya taimake ni Allah ka taimaka ma dan manzo ba za ka bari to ga wannan nan yazo ka ga za a iya taimaka ma ko ko a'a bane ba kafin kai tunanin canja shi ka to ni ba canja ka zan ba ba wata heka da zan canja in ma na canja heka to magana ta gaskiya na yaudari kaina domin ni dai duk abin da nake na tsaya na zuba wa ikon Allah ido idan mutum ya taimake ni falillahi alhamdu idan baka taimake mu ba ni dai da ni da ƴaƴana da iyali na na tsaya ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama injiniya ka buga ga waɗannan turka-turka ko kuma al'amura da suke faru a gwamnati ko na kasa kasa ba sa jin daɗi ɗan dimarmar ya ce ba koken da bai ba a sai mai waya an kasa yanzu ga rarara ya sai mai waya idan su dan suna barin irin wannan gwamnatin taku kana gani ba za a samu na kasa musamman matakin yan kasa wanda suke zuwa su kare ta ina gode wa mai girma dauda adama abdullahi kahutu rarara da ya sai wa dan dimarmar waya har kimanin ta naira dubu ɗari biyu ƙalubale ga shugabannin kwankwasiya bawan allah nan ya ƙarar da rayuwarsa fa akan kare gwamnatin mai girma injiniya alhaji abba kabir yusuf duk inda ɗan dimurmur ya shiga da hankalinsa da mutuncinsa mutum ne wanda yake ganin darajar iyayensa yake girmama mutane amma wasu su ne masa kallon mahaukaci saboda ya yarda cewar a kira shi mahaukaci idan zai kare mutuncin gwamna amma magana ta gaskiya na yi takaici da naga ɗan dimurmur yana kuka akan a taimaka a sai masa waya kuma a rasa wanda zai fito ya sai masa wayan nan sai ɗan jam'iyyar adawa matukar masu girma shugabanninmu na kwankwasiya matukar so kuke ku kare mutuncinmu ku kare mutuncinku a daina barin ɗan jam'iyya yana fama yana kuka da abin da zai fito ya dinga tasarrufi da abubuwan da yake yi zan yi amfani da wannan damar na yi mai girma tsohon ciyaman na karamar hukumar sumaila tsohon kantoma kuma shugaban jam'iyyar PDP na jihar Kano kuma tsohon shugaban lafiya jari na jihar Kano Alhaji Adamu Aliyu Sumaila abinda yasa nake masa addu'a bawan Allah nan ya tsaya tsayin duka har ya kare rayuwarsa yana biyayya ga mai girma injiniya Muhammadu Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso abinda yasa na fito ne bawan Allah nan addu'a idan ka dauko ka duba mai girma ganduje abinda yake cewa ba dan Kwankwaso ba da yanzu ina nan ina yawo da takalmin danko a daji ba da ban Rabi'u Kwankwasa ba da yanzu ina nan ina kada shanu a dokar daji yau gashi kayi gwamna shekara takwas duk da dai shekara hudu ba taka bace ta haramun ce ka hau ka zo ka zama shugaban jam'iyyar APC na ƙasa duk da shi ma ba ma muna nan muna roƙon Allah ba ma fatan ka zo ka ƙara wata biyu akan wannan bakin ciki da ake cewa kuna mai shine yasa Alhaji mun masa bakin cikin babu mun yi bakin cikin kuma ba ma da na sanin yi masa bakin ciki ba mu taba samun wanda ya mana bakin ciki a jihar Kano irin mai girma tsohon gwamna Ganduje ba yayi gada ya ji ban lamarin lafiya da kuma abin da ya shafi ɗalibai a jihar Kano me za a yi da wata kaga da alhajin magana muke ta ka zo ka nuna mutanen da ka ɗauki nauyin karatun su ka ilmantar da su magana muke ta mu zo mu ganka asibiti kana taimakawa marasa lafiya kun zo kun je kun yi abin da za ku kun kyale yan kasuwa azzalumai sun fito suna kakaba mana tsada kuma masarufi kuma kun cewa ake na ganin ido kuke saboda kun ga kotun karshe za ta iya hukuncin da ba shi ne ya dace da ku ko ba shi kuke so wa ya gaya maka alhaji mu muna tsoron wani abu ya zo ya faru ne amma abin da nake faɗa maka Allah yana bayan mai gaskiya kuma Allah baya zalunci ya haramta zalunci kuma da yardar Allah kujerar gwamna kwalelan kare da hanta kura sai dai ku ga ana dan kuda kabo zagayen karshe wanne sako kake dauke da shi a sako shine abin da ni na duba duk mutumin da ya taba sajar hula ya kaga da hasada a zuciyarsa wallahi alazim kuma ban taba tunanin wannan abin da yake faruwa ba in dai kaga mutum da jar hula koma dugun nasu ne yake gaya musu hasada idan mutum ya fi su sun ma hasada duk aikin da Abdullahi Umar Ganduje a jihar Kano nan tun ka audu ba kwari mi ba a taba samun gwamnan da ya aiki irin sa ba tun da ake ba a Kano ba a taba samun mutumin da ya kokari ba amma duk mutumin da yake jar hula isa jar hula sai ga bakin ciki da hasada to gani suke dai jagoran nasu ya yi aikin da ya dame na ba abin da ya yi banda tsitsin kiwo local gamman kuɗi ya cuce su ba abin da ya banda portfolio local gamman da ya aiki ya cuci mutane ya kashe mutane ba abin da ya sai janyo local gamman kuɗi da i duk duniya babu wani empire suke dino albarka illa shi duk duniya babu wani amma yanzu a karkashin tsarin nasa ne kuma wannan tsarin nan pension suke ci gaba da darawa bayan shekara kuɗin pension sa ne da Allah shekara takwas ba ku biya su nasa zaka ji dan a biya shi kuɗin pension sa ne billahi la zaka yi wani abin ai ya dade ba biya kuɗin ba ya fi karfin abin da za a ya ne ya fi karfin mutumin da budget a gidansa hake mutumin da duk wani dan kwankwasi ya daga son gaya maka hasada da bakin ciki tai koya musu ba siyasa ba yanzu dan Allah dan annabi dattawan da aka share wa hawaye ya ba ya ka gaya mun matashi me kishi me kyauta me zuciya fara tas irin mutala garo ga injiniya na injiniya wannan da Allah na magana wa mutumin da kullun da sufana kullun yana fama da sufana babu sa babu taimako duk yadda aka abinci aka raba kwano daya aka bashi a gidan gosu ga shagire girba ana ganin shine wanda kowa kusanci da kai ya ce ba a taimaka billahi la ilaha illa yana wani ya ce ba a taimaka masa na rantse da Allah ba ya tsoron Allah amma su din nan su suke cikin wahala su suke cikin masifa a cikin siyasa saboda ba abin da aka yi musu illa hasada ni na faɗa inuwa zangina dan gada zan kawo injiniya da dan dimuru ka ƙara taimakon su ka sai musu da memory dan dimuru ya ce an riga an masaji da umar an sai mai waya da yake bukata baffa ta kai baffa ta kai algwanci amma zan ƙara kashi ya taimake saboda wannan dimurmur yanzu idan aka ci gaba da tafiya a wannan tsarin ba a taimaka ma ko kuma ba a ci gaba da jibantar lamarin ka a gwamnatance ko kuma a matakin karamar hukumar ka ya za ka yi da wannan tsari kenan to ai daman karamar hukuma ta an jima da wufantar da ni daman na zo na rike tsarin sanata injiniya daga Muhammadu dami Musa kunkaso na san adalin shi lokacin da ya gwamna to wannan tsarin da aka zo yan baba kere sun kewaye sun hana mu ga gwamna ya Allah duk wanda ya raba mu da gwamna ubangiji Allah ka raba shi da gwamna dan alfarma annabi sha girgiba ka na karshe ga al'ummar Najeriya da ma yan jam'iyyar ku ta APC yawa a asalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu sako na na karshe a zan yi amfani da wannan dama in yaba wannan wannan bawan Allah wannan dan dan bawan Allah barauji burin Maliya Allah ubangiji Allah ka kara wa Barau Jibrin Maliya ka ce bai taimaka ma din ba a ni barauji burin Maliya ni ni ko hiya taima iya taimaki a siyasa nauyin yan karatun yan naka rarara naka hutu dan mawaki idan aka samu wayannan mutane guda biyu irin wayannan mutane su muke so a Najeriya a ce an samu irin su da yawa da barauji burin Maliya a masu mulki kenan a kuma mawaka ce an samu irin dauda ka rara ko kai ma wayar da kake nema ne wallahi ni waya alhamdulillah waya ni ba ni da waya waya ta ma asali ka ganta nan waya ta ko ko ko abin nan ba ta da yi amma ni ina fata in Allah da waya in Allah da ko da kuɗi na Allah zai bani in siya tunda na riƙe annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama